Mai sauraro Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin mai sauraro na wannan ranar daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, Sojoji dubu ɗaya da ɗari biyar ne daga ƙasashe kasashe hudu na Afirka da Amurka da kuma Turai yanzu haka suke gudanar da atisaye a ƙasar Nijar domin magance barazanar tsaro da ya addabi ƙasar. Shin ya kuke ganin wannan atisayen haɗa gwiwa? Wani tasiri zai yi wajen magance matsalar tsaro da ta addabi yankin? Yanzu kuma shirin zai fara da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. to radio france international muna muku fatan alheri suna usman abdurrahman dan jira mazanin libya gaskiya mu ba mu ga ban wannan abun ba mu ba mu ga wani soyi ne za su yi ba gaskiya me suka yi jiya balantana yau idan muka yi da aka yi da yin wasu abubuwan da suke faruwa su iraki da su a suriya da sauransu ba abin da za su yi na kuma matsalan yan ta'adda za su yi amfani da wannan dama su dinga kawo mana hare-hare mu muna ganin ba wani ci gaba da za su yi da fatan wani sojin za a aibe su a bar mana sojin na ainihi na kasan mu ba mu ga ban wannan abun ba da fatan dai hukumomi za su gane kuma su gyara na gode suna usman abdulrahman sunana aminu m tukuru koran mota daga garma hukumar tsafi local government gusau zamfara state a nigeria hakikanin gaskiya a ra'ayi na ni dai bana goyon bayan gwamnatin niger nemo wa'annan sojoji da ta yi su kawo mata gudunmawa a ƙasarta domin hakikanin gaskiya inda ƙasashenmu na afirka za su yi matalakawa adalci da gudun son zuciya a ƙarƙashin mulkin su to insha Allahu ba wani wata matsalar da za a samu game da shugabancinsu. amma saboda suna son zuciya ne a ƙarƙashin mulkin su dole ne a samu matsaloli da dama har a samu ma 'yan tawaye wanda za su hambare suna nunu suna nufin su ce za su hambare gwamnati mai ci yanzu su kafa su. A ga adalci insha Allahu ba a samun irin wannan bara gurbin wanda za su nuna cewa za su fandare cikin gwamnati da fatan rediyo Faransa Allah ya sa a tashi lafiya daga mai sauraron ku a da yaushe Aminu M tukur koran mota karamar kuma tsafe local government faransa ce a Najeriya. Salamu alaikum RFI International. Gaskiya wannan atisayen da ake yi na sojoji a cikin Nijar bai ma kamata ba. don saboda mu soji mu aiki me suke kuma su can ma da suka zo ba wasu sun zo ne ba don su taimaka a'a sun zo ne don su taimaka ma aljihun su kowa ya sani. gaskiya kuma a kasashen afirka nawa ne ake rikice-rikice akwai wanda gwamnati ma ba su da ita har a yanzu tsayayyar gwamnati kuma alhali ba a je can aka musu ba sai a nijar da kwaso sojoji gaskiya wannan gwamnatin namu ta nuna kasa wata kuma wannan abin mun yi allah wadai da shi bai ma kamata ba a futa lafiya yarfi daga bashir ne a dutsen barayi da magaram jamhuriyar nijar. madalla idan dai ba baku shagala ba shirin ra'ayoyin mai sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa Radio France International RFI yanzu kuma shirin zai karkata ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp ga kuma ra'ayin malami na farko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu RFI Hausa International sunana Adam Muhammad Gide daga nan kasar Chadi hakikani wannan atisayi yayi daidai muna fata wannan atisayi zai zama a tamna tsakuwa domin a ya ta ji ta ji tsoro kuma na tsammanin wani atisaye zai tutsa tsoro a cikin zukatan in ta'adda da suka addabi yankin da ma duniya baki daya to Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu da fata wannan atisaye zai zama alkhairi zai zama dalilin kawo karshen aikin ta'addanci a yankunan mu na Afirka da ma duniya baki daya to na gode international sunana Adamu muhammad gidi daga nan kasar chadi ku tashi lafiya assalamu alaikum Salamu alaikum sashen Hausa na RFI mai magana Abubakar Sadiq Belel daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. Hakan ya yi daidai da fatan Allah ya sa wannan atisayin ya zama silar kawo ƙarshen hare-haren 'yan ta'adda a duniya baki ɗaya amin sun amin. Sannan ina kara kira ga gwamnatocin ƙasashen duniya da su ƙara zage damtse wajen samarwa sojojinsu kayayyakin aiki na zamani tare da manyan makaman yaƙi da kamarori masu hangen nesa. Hakan zai ƙara ba su damar daƙile 'yan ta'adda tare da hango su a duk inda suke. Na gode dai RFI Hausa ku tashi lafiya ni ne Abubakar Sadiq Belel daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum RFI Hausa gidan radio mai albarka wani bawan Allah ne dan kasar Nijar dan kasar da magaran mazaunin Saudiya zai tofa albarkacin bakin shi akan kawo sojojin Amurka wannan kawo sojojin Amurka da Muhammadu Isu ya yi. yana da kyau saboda yanzu yaƙi ya koma ilimi ne yanzu babu wani yaƙi irin na da lazumi ne a zo a kare ƙasashe wanda ba su da ƙarfi saboda in ba a kare ƙasashen da ba su da ƙarfi ba yan ta'adda za su sami gindin zama su yi amfani da wannan ƙasashe su kai ga inda tura suke su tura kansu ne suke kariya kuma shi Muhammad Iso yana da ilimi akwai yan siyasa da wanda suke da ilimi su ya kamata su wuto su yi ma jama'a bayani in ba in ba a kawo ma'aikata bane su kware akan aikin da za su koya ma ma'aikatan eh, eh, ƙasashen mu na Afirka aiki to wannan wannan miyagun mutane insha Allah za su mamaye ƙasashen mu gaba da saboda sun yi mu kayan aiki sun yi mu ilimi suna da kayan aiki sosai lazim ne sai an dawo mana saboda kasashe masu ƙarfi ma suna suna masu arziki ma suna bin gindin tura da su kawo musu irin wannan dauki mu kuma sun kawo shi a kyauta za su taimaka mana kuma mutane suna adawa a cikin lamarin ba sa siyasa akan harkar tsaron kasa tsaron kasa ba sa siyasa tunda an tsare kasa din in kasa ta lalace shi ma din siyasa gobe zai mishi kamfe. Assalamu alaikum ya rafi Hausa mai magana baban gida daga Yamai babban birnin Niger. Ra'ayina a yau shine ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan atisaya soja da ake na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen Niger ƙasar Niger da ƙasashen duniya ya kawo ƙarshen wannan ta'addanci da ya addabi Niger da ma Najeriya gaba ɗaya. Muna roƙon Allah ya sa wannan abin da ake yi ya sa da gaske mu gan shi a ƙasa. Eh, dan kare eh, an ce ana biki a gidan ya ce to ya gani a kasa ba a yi sojan ba allah ya sa to wa'annan sojoji da suka samu horo kuma su zo su yi maganin wannan ta'addanci muna son mu gani gaskiya a kasa mu gani a kasa sosai mu tabbata da lalle atisali ya yi allah ya sa wannan abu ya tabbata ya sa alheri ne ga ƙasashenmu da kuma ƙasashen makwabta musamman ƙasar najeriya wanda take uwa mu ba da mama Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mai magana Sada Sa'idu daga nan daura. To hakika muna fatan alkhairi ga wannan sojoji da kaddamar da fatan Allah Ubangiji ya sa a sanadiyar hakan a kawo ƙarshen 'yan ta'addan da suke yawan kai hare-hare musamman a yankuna na yankin Sahel musamman jamhuriyar Nijar. Da fatan kuma wannan dakaru za su yi taka tsantsan domin kaucewa kisan jama'ar da basu ji basu gani ba. Na gode mai magana Sada Sa'idu daga nan daura. Tashi lafiya. Ni ne mai shawararren ku kowane lokaci Alhaji Habibu daga kasar Ghana. Ya eh, gaskiya abin da muke bukata ma kasashen turawa irin su Amurka da Faransa da Germany ba su zo su hora mana sojoji muke so ba a ba mu kayan aiki kawai a zo a ce ana horo ma sojojin mu kullum ana kasa ana kamawa ba su ce mahita ba mu muna son a ba mu kayan aiki ne mu yake su kanmu da kanmu ba wani ya zo ya takura mun ba wani ya zo ya ce zai kama mun ne yana cutan mu a ba mu kayan aiki kawai kuma su da kansu su bar mu sai da yan ta'adda kayan aiki assalamu alaikum ni ne mai sauraron ku alhaji habibu danin zai da ke kasar ghana assalamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa na suna na Hamidu Ibrahim zama filin jamhuriyar Nijar dangance da wannan atisaya da sojoji ke yi a Nijar wanda ake ce ma flintlock sai mu ce mu gaskiya mu ba mu ga abin da ya ayyana mana domin an riga yin shi sank e ba mu ga wani amfanin shi ba to Allah sa dai na bana mu ga amfanin shi domin kaga jiya jiya ma sai da an kasuwa ce wani ba jamusi na gode sashen hausa na irifi suna na hamidu ibrahim zama filin gidan jamhuriyar nijar A sakonnin da suke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da za mu ɗauki kaɗan daga ciki. Ra'ayin da ya fito daga bakin Shehu Adamu Rijau cewa yake shin wayar ne kasashenmu na afirka za su daina dogaro da kasashen waje wajen magance matsalolin tsaronsu ne mu dai mun san cewa akwai sojojin faransa a kasar nijar yanzu haka amma duk da haka hakan bai hana ci gaba da yin tsaro a kasar ba saboda haka ni dai ina yi wa wannan lamari kallo ne tamkar harara a cikin duhu Shi kuwa Yusuf Baban gaji daga jihar Jigawa ya aiko mana da sako kamar haka. Hakika wannan atisayi da kasar Amurka ke shiryawa don koyawa kasashe masu tasowa dabarun yaƙi da tsare kasashensu wannan na da kyau. Amma yana da kyau Amurka ta taimaka wa kasashenmu na Afirka da makamai na zamani wadda take amfani da su a ƙasarta in har da gaske take wajen taimakawa ƙasashe masu tasowa. To sai ra'ayin Abacha Macina daga jihar Yobe da ke cewa Allah ya sa wannan atisayen da ake yi a jamhuriyar Nijar tsakanin sojojin kasar da na kasar Amurka da wasu kasashen duniya ya kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar tsaro a jamhuriyar Nijar da ma sauran kasashen yankin Sahel masu fama da tashe-tashen hankula na 'yan ta'adda. Amin. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai mun ji daga gare ku ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International sunana Musa Hadirin Asuba kashe mai sabko daga nan da magaram shamhuriyar Nijar. to mu dai a farko ma ba mu gamsu da kawo sojojin kasashen waje ba a alhalin muna da sojoji namu na kasar Nijar. To wai gwamnati a kan menene ma sojojin ne suka yi mata kaɗan ne take ɗauko sojojin kasashen duniya izawa nan a jamhuriyar Nijar ne ko kuma menene? Kuma kada ku manta cewa a cikin lokutan da ake gudanar da atisayen na soji ne aka sace wani bajamus guda kamar yadda muka ji a labaran duniya. To saboda Allah wannan ina amfanin haka. mu dai a ganin mu waɗannan eh, sojoji da aka kawo a wannan iyakacin jamhuriyar Nijar gaskiya ba su da tasiri sai dai ma su jayo wani sabon tashin hankali a abin da muke roƙo dai Allah ya ƙara kiyayewa gaba ra'ayina kenan sunana Musa Hadarin Asaba kashe mai sabko daga nan da Magram jamhuriyar Nijar a tashi lafiya. sunana Ibrahim SD Fusbalare City jihar Kaduna Najeriya to Allah ya sa dai ba wani shigo-shigo aka yi mu wannan ƙasa ba da mutanen wannan ƙasa idan muka yi la'akari da yanda waɗannan ƙasashe suke tura sojojinsu wasu ƙasashe kuma daga baya su zo su haifar da wani masifa a cikin wayannan kasashe muna addu'an wayannan muna addu'an sojojin da za su zo da suka zo suka fara wannan atisite to Allah ya isa ya haifar ma da wannan ƙasa ɗame mai ido da sauran ƙasashen mu na Afirka baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya gidan rediyon Faransa International sunana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna Najeriya. mai magana murtala mai chelsea babban gida hurumin bodin ga sokoto state nigeria wanda yake zamani a jamhuriyar benin a halin yanzu a nawa ra'ayi walaya bai dace shugabannin kasashen afirka su mai da hankalinsu waje ɗaya saboda kasashen turai wallahi ba masoyan kasashen afirka ba ne duk wani soja da zai shigo afirka bai dace a bar shi shigo ta hanyar tsaro kan zai taimaka wa najeriya ko nijar ko dai musamman wasu kasashe da suke afirka dangane da tsaro ba ba su isa su yi mana tsaro ba saboda me yasa ka duba irin halin da kasashen turai suka jefa mu a halin da muke yanzu da me suka ci nasara da sojojinsu da suke yankin mana afirka suka ci nasara a libya egypt tunisi duka sun hamɓarar muna da shugabannin ƙasashe waɗanda suke masu adalci gare mu kuma sun kawo muna wayanda ba masu kuma ba a zauna lafiya ba sun shiga a sudan sun hargitsa sudan sun raba ta biyu a har yanzu babu zaman lafiya a sudan ni ana wa ra'ayi sojojin kasashen mu afirka su suka san 'yan afirka su ya dace su yi duk wani abu da za a yi na tsaro a yankin mu na afirka amma ba sojojin kasashen turai ba mai magana murtala mai chelsea babban gida hurumin bodin ga sokoto state dan najeriya wanda yake zamani a jamhuriyar benin kuna tare da sani biro filinge eh wannan taron atisayen da sojawa suka zo suka yi a nijar Allah ya sa alheri ne don mahi yawan shi ana taron ne da wata manufa ba da manufar da sojan da kuma shugabanninmu suke nuhi ba idan kuma taron ya zaka da daidai da yadda suka nuhi su to Allah ya sa abin ya yi kuma Allah sa ya soja mu su ɗauki farmasiyankin da za a ba su ta yadda za su tunkarar 'yan boko haramun ko kuma 'yan tawaye ko kuma ce 'yan ta'adda allah ya taimake mu kuna tare da sani biro filinge jamhuriyar nijar sunana abdulmamun dan isa kaɗan nijar mazauni a ƙasar kamaru yau ra'ayina da zan bada da mace da wani fareti da ake na soja ƙasar mu ta Nijar manema wannan a jami'an tsaro fatan alkhairi fatan kuma abin da suke yi shine zai kawo ƙarshen matsalar tsaro da muke fama da ita a yankunan namu na Nijar, Najeriya, Kamaru, Chadi da sauran ƙasashe. Allah sa kuma wannan abin da za a yi shi ne zai kawo ƙarshen matsalolin da muke fama da suna tsaro a ƙasashen mana Afirka. Gidan rediyon Faransa suna na Abdulmumin dan Isaac ɗan Nijar mazauna ƙasar Kamaru a tashi lafiya. Madalla Da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu a cikin shirin. Da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International RFI, sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti Ibrahim Tukur Kefi. Ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya.